Wazana Waza ba kaina in ba kewa ba a cikin 'yan mata. Waza na ba raina ke ce dai nake kira irgata. Kaunar da nake miki ban yi wa kaina kin riga kin rata. Kowa ya tanka da. na san wata sai ke ga masara ga wake idai na ce sai ke lokaci na naki ne ki mai da ni dan aika ina cikin fadar ki ne komai ki sani in dauka komai za ku ce mini ku ce ni na ji kuma na dauka cikin ruwa ko iska ni ba na tsoro na tuni barka a san kina kai waska labarin da ke a kirjina fuska ta bayyana na yo alkawar zana zamto miki bango na jingina akan ki bani guduwa da na so kuma kin so dole in kare mutuncin so bar ma batun mu'a koda da bai cika Na yi wa murmushi kuma tuna kallon ki ne ya na a gefe na koyaushe duka inda zani ko baki zo ba aiki na nan a zuciya kike raka ni shigowar ki rayuwa ta kika sa ta yi kyawun kamanni sirri na kin sani haka na ki a zo a tambaye ni kyakkyawa san kowa fuskar ki walƙiya ta yi nasuwa haduwa ko ba kwalliya kawai kin yi riga da na dage ba abun da ya rage min a fannin soyayya zuciyarki na shige kowa ya zo zan bige kar ku yi mini jayayya